وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na ɗari hudu da uku a karatun bulugul marami da muke gabatarwa littafin ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabul jihad a yau za mu karanta hadisi na 28 da kuma hadisi na 29 insha Allah a cikin wannan babi na farko waɗannan hadisai suna dauke da bayani akan yafe ma fursunoni al'afu wa anil usara yafe ma fursunonin yaƙi wa an sakar bin al'ayilata wa an sakarin وعن صخر بن وعن صخر بن العيلة أن تربو حديث عند صخر بن العيلة البجلي شي وانا صحابي kamar yadda ya ce rabi Allahu anhu babu shakka sahabi manzon Allah ne ana kiransa sahru bin al-ailata asali al-ailatu din mahaifiyarsa ce ba sunan babanshi shi صخر بن العيلة البجلي الأحمسي كما الإمام البغوي yace gaba ɗaya wannan sahabin wannan hadisin kaɗai ya rawaito a rayuwarsa shi wannan hadisin da za mu karanta shi da kaɗai hadisinsa laisa li sakar ibn ailati gairu hadal hadis fi a'lam yace a sani na shi wannan sahabin ba shi da wani hadisi in ba wannan ba kuma gaskiya ne babu wani hadisi wanda aka tabbata ya ruwaito shi daga manzon Allah in banda wannan hadisi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala yace annabi sallallahu alaihi wasallam ce innal qauma idza aslamu su mutane idan sun musulunta ahrazu dima'ahum to sun tsare jininsu wa amwalahum da kuma dukiyarsu kenan akharazu ma'anarsa hafizu dima'ahum wa amwalahum ahrazu shine sun tsare jininsu da kuma dukiyarsu idan mutum ya musulunta ya tsare jininsa ya tsare dukiyarsa don haka baka da ikon tabawa akhrajahu abu dawud abu dawud ya fitar da wannan hadisin yana babun fi iqta'il arabin ibn hajar ce wa rijaluhu muwassaqun waɗanda suka rawaito hadisin malamai ne waɗanda an aminta da su wato kamar yana cewa hadisin ya inganta na akwai malaman da suke ganin hadisin yana da rauni to amma ibn hajar yana cikin waɗanda suke ganin hadisin ya inganta kuma asali hadisin yana da yana da tsawo illa dai shi ibn hajar ya ɗauko maganar annabi ne kawai wato abin da ya faru sakru bin al'aila ya ce ya ba da labari ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga saqifan annabi ya kai yaki kasar ta'if ya tafi ya yaki banu saqif su mutanen ta'if gazwatu ta'if ya kasance a watan shawwal hijira na da shekara takwas a watan shawwal hijira tana da shekara takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai hari ma mutanen ƙwa'ifa to sai yace falamma an sami zalika sakharu rakiba fi khailin lokacin da shi wannan sahabin dama a lokacin musulmi ne lokacin musulmi ne yana cikin jama'ansa da ake kiran su al Ahmad. saboda haka da ya ji labari sai ya hau fi rukab fi ya tara dawakai saboda haka sai ya kawo ma annabi dauki yumiddu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya taho saboda ya ba mu annabi taimako ya kara ma annabi karfi yanda za a yaki mutanen ta'if to lokacin da ya iso ta'if fa wajada nabiyya fa wajada nabiyya Allah qad qad sarafa walam yaftah annabi yayi magarin kawanya har dai annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai suka gaji sai suka bar garin suka suka juya kawai suka kama tafiya bayan sun tafi kuma wannan sahabi ya iso da nashi sojoji فجعل صخر يومئذ أهدى الله وذمته a lokacin da ya iso ta'if ya ga cewar manzon Allah ya bar ta'if da shi da sahabbai sai fahar ya yi Allah alkawari kuma ya rantsuwa Allah ya ka hadal kasura mutanen da ke cikin wannan ganuwar ganuwar mutanen sakif mutanen ta'if ba suna cikin ganuwa ba ya ce to ya yi wa Allah alkawari ba zai bar wannan gurin ba ko dai ya ci su nasara da yaƙi ko kuma su yadda za su yi sulhu da manzon Allah shi annabi ya riga ya tafi ma sallallahu alaihi wasallam فجعل صخر يومئذ أهدى الله وذمته الله يفارق هذا القصر حتى ينزل على حكم رسول الله بزي برغورن با sai sun yadda za su sauko ga hukuncin manzon Allah za su bude ganuwa za su sauko su yarda da hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai musu ba lalle sai sun musulunta amma dai za su yadda cewa suna karkashin hukuncin musulunci to hakan kuwa ya faru bayan shi annabi ya tafi falam hum bai bar ta'ifa ba hatta nazalu ala hukumin rasulillah sai da mutanen ta'if suka yadda za su sauko ga hukuncin manzon Allah to da suka yadda suka bude ganuwa sun yarda cewa za a yi sulhu da su kaga sun yadda kenan an fi karfin su faka taba ilaihi sakharun sai sakharu din nan ya rubuta wasiƙa ya aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah bai san duk abin da yake faruwa ba Allah bai sanar da shi ba awin abin da ya rubuta a wasiƙan amma ba'du fa inna saqifan qad nazalat ala hukmika ya rasulullah wasiƙar ita ce ya rasulullah bayan ka tafi ni na iso na kuma yi ma Allah alkawari ba zan bar wannan gudun ba sai dai mutanen saƙif sun yarda sun sauko ga hukuncin ka yanzu gashi sun yarda din saboda haka wa ana muqbilun ilaihim zan taho wa hum fi khayl lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da su fa amara rasulullahi bi salati jami'a sai manzo Allah ya umarni a kira jama'a jama'a suka hadu bayan jama'a sun gama haduwa fada'a li ahmasa ashara da'awatin sai annabi yayi ma kabilar sakhar bin al-ailati dinnan annabi musu addu'o'i har guda goma a gaban jama'a sai da manzon Allah ya sa aka haɗa mutane kafin na annabi musu wannan addu'a kuma dama shi sakar yana daga cikin ahmad kamar yadda ibn hajar yake faɗa fathul bari yana mujallar takwas shafi na 91 ahmad kabila ce ta larabawa yantasibuna ila ahmad bin al ibn anmari asali waɗanda suke da dangantaka da shi wannan wani da daddin balarabe da ake kiransa ahmad bin bin anmar zuriyarsa su ake kira al-ahmad saboda ka idan mutum yana cikin wannan zuriya sai a ce mar al-ahmasi to shi ne yake fabaraka fi khayli ahmasa wa rijaliha khamsa marratin a wata riwaya aka ce manzo Allah ya musu addu'a waɗanda suke kan abin hawa da waɗanda suke yakin a kasa manzo Allah ya musu addu'a Allahumma barik li ahmasa fi khayliha wa rijaliha manzo Allah sai da ya maimaita sau goma Allahumma barik li ahmasa fi khailiha wa rijaliha a wata riwayar a ce manzon Allah ya maimaita ya kai sau biyar hamsa marratin ya Allah kai albarka ga Ahmad wato wannan kabilar ta Larabawa fi khailiha waɗanda suka yaki akan dawakai wa rijaliha da waɗanda suka yaki akan kafafunsu wanda shi ake nufi da rijaliha wannan ya zo a cikin alkur'ani don kamar misali a suratul isra'i aya ta 64 Allah yake cewa wa ajlib alaihim bi khailika waɗanda suke yaƙi akan doki sune ne manzo Allah yake nufi da alkhailu ba wai dawakan kawai ba kuma inda Allah yake ba ma iblis izini yace ajlib alaihim bi khailika na maka izini iblis kana iya kai farmaki ga mutane da sojojinka waɗanda ke kan abin hawa to idan annabi yace warijaliha yana nufin waɗanda ke yaƙi a ƙafafunsu ba su hau kan abin hawa ba wanda su wato dakarun sojojin idan aka ce arrajilu da larabci shine mutumin da yake yaƙi amma kuma akan ƙafafunsa wa huwa man laysa lahu dhahrun mutumin da ya zama to bai tafi yaƙin yana da abin hawa ba yarkabuhu bi filafil farisi don haka al shi shine wanda yake kan abin hawa amma idan aka ce arrajilu shi ne wanda ya tafi a kafa kalmar arrajilu ma ta zo a cikin alkur'ani a suratul hajji aya ta 27 inda Allah yake cewa wa azzin fil nasi bil hajji ya atuka rijalan ya atuka rijalan ba ce rijalun ba rijalan abinda ake nufi ya atuka alqawmu ala arjulihi kai sanarwan a zo aikin hajji za ka ga mutane na zuwa hajji a kafafunsu abinda Allah yake nufi kenan saboda ka rijalan yana nufin waɗanda suka tafi aikin hajji a kafafunsu saboda ka sai annabi yayi addu'a Allahumma barik li ahmasa fi khayliha wa rijaliha wannan yana daga cikin albarkan wannan kabila ko ba sau ɗaya annabi yi ma wannan kabila addu'a hakan ba ba sau ɗaya ba ne akwai yaƙe-yaƙe waɗanda an yi zuwa bajintar da suka nuna da ƙoƙari na taimakon musulunci ya sa manzon Allah ya ta musu addu'a idan ka dubi bayanin da malamai suka yi game da waɗanda annabi ya musu addu'a a rayuwarsa domin an riga an har littafi ma an rubuta mutanen da annabi ya musu addu'a a rayuwarsa za ka ga waɗannan suna su. fakar bin al'ailati yana daga cikin waɗannan mutane annabi ya ji daɗin abin da ya aikata kuma in ka lura babu shakka yayi abin gwaninta yayi abin ayaba annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya bar qa'if saboda me saboda bai ci nasara wajen kawanya da ya musu ba amma sakaru bin al-ailati da ya taho yace ba zai bar gurin ba sai sun sauko ga hukuncin manzon Allah to ana nan a haka al-mughira bin shu'ba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma mutumin qa'if ne mutumin saqif ne shine yake wa atahul to sai ga mutanen sun karaso domin dama ya rubuta wasiƙa ga annabi ce ina zuwa zan taho da wakilan mutanen ta'if tunda sun yarda za su fi hukuncinka da suka iso almubiyar bin shu'ba sai yace ya nabi Allah ya kai annabin Allah inna sakharan akhadha ammati shi sakhar bin al-ailat da yama yama ta'if kawanya nan? ai a cikin garin akwai yar babana ammati akwai gwaggona ita wannan gwaggon nawa wa dakhalat fi ma dakhala fihi almuslimun ta shiga cikin abin da musulmai sun shiga wato yana nufin musulma ce ita ma tana cikin musulmai to amma sai ya kama ta ya kama ta a matsayin mai ita ma fursuna ce gashi kuma musulma ce <clears throat> wato a garin ya zama to akwai wasu musulmai shi sakar bai sani ba saboda ka ya kama ita wannan mata kuma yar uwar mahaifin al bin shu'ba ne wanda shi ma wani sahabin manzon Allah ahu sai annabi ya kira sakar bin al-aila sai ce ya sakar innal qauma mutane idan aslamu in har aka ce sun musulunta zo dima'ahum to fa sun tsare jinin su kenan wa amwalahum da dukiyansu fadfa ila al-mughirati ammatahu fadfa ila al-mughirati ammatahu saboda haka ka mika wa al-mughira gwaggwansa kaji dalilin da yasa manzon Allah ya faɗi wannan magana saboda me ya kama wasu mutane daga cikin saqif ya dauka kafirai ne gaba ɗayan su alhali a cikin saqif akwai musulmai to shine shi al bin shuba yake cewa manzon Allah to sakar fa ya kama mutane kuma daga cikin su akwai goggona goggona ko musulma ce to shine sai manzon Allah ya kira shi yace ya sakar mutane fa in sun musulunta so to sun tsare jinin su da dukiyansu kaga kenan ko da zaka ci gari da yaki idan zama a cikin wannan garin akwai musulmai waɗannan musulman sun riga sun tsare jininsu da dukiyansu, ba ka da ikon taɓa su don da hadisin yake karantarwa kenan fa da fa'a fa'aha ilai saboda ka sai shi sakar ya kyale ita wannan mata ya miƙa ta ga shi al bin shu'ba to ba wannan kadai ba wa sa'ala nabiyullahi mali bani sulaym qad harabu an al-islam wa taraku dhalika al annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi to banu sulaym da yake sun guji musulunci mutane da suke zama a kusa da wani kogi shine maza Allah yake tambayarsa da ya baro gudun sai ce ya nabi Allah an zilnihi ana wa ƙaumi ya rasulallah ka bani damar in kai ga waɗannan mutane da ni da jama'a na ƙala suna za Allah yake na'am na ka dama fa zalahu wa aslama ya'ni almuslimin saboda haka maza Allah da ya ba shi dama sakar ya tafi to dama mutanen sun riga sun gudu sai gashi sun dawo sun dawo kuma akan sun musulunta fa ta sakaran suka zo suka samu sakar suka ce ka taho da yaƙi mun gudu amma yanzu mun kawo kanmu musulmai saboda haka ka ba mu dukiyar mu dan kasar tasu ta zama ganima kuma gashi suna zama a bakin ruwa ruwa kuma wanda wuri idan ya zama yana da rafi wuri ne mai kima a ƙasar larabawa fa'a ba sai sakar ya ce ba zai ba su ba to su ma sai suka zo ga manzon Allah fa atawun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalu suka ce ya nabiyyi Allah ya kai annabin Allah aslamna mun musulunta wa ataina sakharan mun zo mun samu sakhar li yadfa ilaina ma ana ya maida mana kasar mu da wannan kogin namu fa aba alaina yake ba zai mayar ba fa'ata sai manzo Allah ya tashi musamman wannan karo ba kiran shi ba yaje ya samu fakar bin al-aila yace ya fakar sai sake maimaita wannan kalma innal qauma idza aslamu ya kai fakar su fa mutane idan sun musulunta ahrazu amwalahum to fa sun tsara dukiyarsu kenan wa dima'ahum da kuma jininsu fadfa ila al ma'ahum ka miƙa ma waɗannan mutane koginsu ƙasarsu gaba ɗaya ƙala sai sakar ya ce na'am ya nabi Allah ya amsa ya ce zan ba su to amma da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ne shi sakar ke cewa fara'aitu wajha ta gayyar. sai ga fuskar manzon Allah tana canzawa humra ta zama ja me dalili haya'an saboda annabi ya ji kunya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kunya min akhlihi aljariya wa akhlihi alma ya karbe ya karba ita wannan mata gashi kuma yanzu ya karba wannan kogi kuma gashi sakar yayi abin yabo manzo Allah sai ya ji kunyar karba waɗannan abubuwan da ya a hannun sakar hadisin yana sunan abi Dawud, shine hadisi na 367 to kuma akwai riwaya da shi ma kansa fakar bin wa'ila ya bada labari yace inna qauman min bani sulaim wannan kabila da ake kiransu banu sulaim farru an arzihim hina ja al-islam lokacin da musulunci ya zo lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai hari mata'ib da wasu wurare sai suka gudu suka bar kasansu da suka gudu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sakar akan ya tafi ya yaƙe su to dama sun gudu fa aslamu sai gashi sun dawo da sunan sun musulunta shi da kansa yake ba da labari wannan yana al-musnad hadisin na muka karanta shine riwayar al-imam abu dawud ko da yake bai kawo a nan cewa al-imam ahmad ya rawaito hadisin ba amma hadisin yana sunan darimi akwai babi ma da yayi man aslama ala shay'in da kuma wani babi har yanzu babun fil harbi idza qadima musliman sannan al bai haƙi shi ma ya rawaito hadisi yana babul harbiyyi yadkhulu bi amanin wala lahu fidarin harbi thumma yusallam yani yusallam fi harbi to wannan riwayar da ta zo a littafin al-musnad Sakar bin al'aila shi da kansa yake bada labari ya ce a lokacin da ya ya kai musu hari to dama sau riga sun gudu a lokacin da suka gudu suna kafirai shi kuma da ya taho kaga ƙasar ta zama ganima wace irin ganima ganima da ake karanta alfai'u alfai'u shine wanda annabi kaɗai yake da iko a kai tun da dama ba yaƙi a kai ba mutanen sun gudu sun bar ƙasan tun sun gudu sun bar ƙasan wannan ƙasar ta zama ta annabi shi kaɗai sallallahu alaihi wasallam to amma tun da annabi ne ya wakilta shi manzon Allah shi ya tambayi annabi ya ce ya rasulullah ka bani dama in je manzo Allah ya ce na baka wannan damar su kaga kenan kamar annabi yana danƙamar hakkinsa ne don haka abin da ya hukunta shi ne daidai za ka ga wannan sharhi a littafin aunin mabud sharhin eh, sunan abidaw yana juzo na takwas shafi na 319 ya ce to lokacin da na kai hari na kai hari sai na taraso daga sun gudu ƙasa kaga ta zama ganima fa fi fiha nabiyyi saboda ka sai suka yi jayayya da ni suka kawo ƙarana wajen manzon Allah da suka kawo ƙarana farar da ha sai manzon Allah ya mayar musu da ƙasansu ya ba su to kaga annabi shi yasa ya ji kunya saboda babu shakka hakkin na sakar bin al'aila kamar yadda al al-khattabi ya faɗa a littafin ma'alimu sunan yana juz'i na shafi na 295 al-imam al-khattabi yace yushbihu an yakuna amarahu bi raddi bi raddihi al-ma' alayhi inma huwa ala ma'na istitabati an-nafs anhu al-imam al-khattabi yace to ba mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam roƙonsa yayi akan ya kyale ma waɗannan mutane a basu ya kyale musu wannan ƙasar tasu ولذلك كان يظهر في وجهه أثر الحياء saboda haka yasa alamar kunya ta bayyana a fuskar manzon Allah domin al-Imam al-Khattabi yace al-aslu asalin hukuncin yanda yake shine a shari'a innal kafira idza haraba an malik an taho yaki sai kafiri ya gudu sai ya bar dukiyansa da ya bar dukiyansa fa innahu yakunu fai'an wannan dukiyar ta zama alfai'u ganimar manzon Allah shi kadai fa'iza sara fai'an wa kad malakahu rasulullah kaga mallakar manzon Allah ne to tuntuni dama ja'alahu li sakar manzon Allah ya riga ya ba mu sakar tunda mallakan sun gudu sai manzon Allah ya mallaka shi ga sakar fa innahu la yantaqilu mulkuhu anhu ilaihim bi islamihi tunda sun riga sun gudu suna kafirai kaga kasar ta zama ganima yanzu idan suka dawo a matsayin musulmai wannan kasar ba ta su bace wannan shine asalin hukuncin Allah ka'ida idan aka kawo hari ma mutane suka gudu to wannan dukiyar ta tasun ganima ce inda za su dawo su ce mun musulunta sun yi latti ko da sun musulunta wannan dukiyar ba ta su bace wannan dukiya ganima ce lakinnahu istaqaba nafsa sakhrin anhu sai dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi kwantar da hankalin sakar su maraddahu alaihim annabi ya ce ka basu da ya basu sai ya zama annabi ya yi haka ne ta'allufan lahum alal islam saboda ya dada karfafa musu tabbata akan musulunci wa targiban lahum fi dini manzo Allah ya ƙara kwadaitar da su riko da addinin islam amma hakkin asali hakkin sakar binul ailati ne so kaga wannan riwaya ta biyu ita take nuna cewar abinda sakar ya aikata kamar misali na ta'if wannan haka ne nan ne hadisin yake aiki shi yasa ibnu hajar bai kawo wancan riwaya ta biyu ta banu sulaim ba sai kawo riwayar abinda ya faru ga sakar bin aila saqif shine a ta'if lokacin da ya kama gwaggon al bin shu'ba tunda ita musulma ce kaga kenan wannan hadisin yana aiki a nan shi yasa manzon Allah yake cewa idan mutane sun musulunta to sun tsare jininsu da dukiyarsu amma waɗancan banu sulaim dukiyarsu gaba ɗaya ganima ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan magana ga safar ya faɗa ne saboda kwaɗaitar da shi akan ya yarda saboda waɗannan mutane su karɓi addinin musulunci eh, abin nan musuluncin ya nuna tare da su wato annabi ya musu alfarma to amma dai hakkin na sakar bin al ne to ba shi kadai ya rawaito hadisin ba akwai riwayar abu huraira wanda tana musnadul imam abi ya'la marfu'an manzon Allah ya faɗi ka'ida man aslama ala shay'in fa huwa lahu idan mutum ya musulunta yana rike da wani abu ta wannan nashi ne wannan hakkinsa ne babu mai ikon tabawa kaga shi yake fassara abin da manzon Allah ya faɗa a nan idan jama'a sun musulunta to sun tsare dukiyarsu sun tsare jininsu to kuma akwai riwaya har yanzu ta Abu Sa'idin al-A'sham al-Asadi shi ma ya bada labari Ya ce qada rasulullahi fil abdi manzon Allah ya hukunci game da bawa idza aslama idza jaa fa aslama bawa ne ya zo da kansa ya musulunta thumma a maulahu fa aslama sai mai gidansa shi ma ya zo sai ya musulunta manzon Allah ya ce annahu hurran tunda mai gidan ya musulunta to wannan bawan ya samu yanci wa idza jaa al maula thumma jaa al abdu amma idan mai bawa ne ya fara zuwa ya musulunta sun al al'abdu sai bawansa ya zo daga baya ba da ma aslama maulahu bayan mai gidansa ya musulunta sai bawan ya musulunta ko huwa haƙu bihi musuluntar bawan bai bashi yanci ba kaga wannan hukunci ne na manzo Allah kuma haka ne saboda wannan hukuncin shi ya dace da wannan hadisin abinda manzo Allah yake idan mutum ya musulunta to ya tsare dukiyarsa da jininsa idan mutum ya musulunta to ya tsare dukiyarsa da jininsa to kaga kenan idan mutum ya zo ya musulunta yana da bayi kaga ya tsare dukiyarsa da jininsa bayin nan dukiyarsa ne saboda ka koda wani bawa ya musulunta a cikin bayin bai samu yanci ba amma inda a ce bawan da ya fara musulunta kafin mai gidan shi yasa annabi ya fara da shi idza jaa fa aslama thumma jaa maulahu fa bawan ya riga musulunta sai mai gidansa ya zo ya musulunta manzo Allah ya ce innahu hurrun bawan yana da yanci sau da ka mai gidan ba shi da iko a kansa amma idan mai gidan ya riga shi musulunta to bawon ko da ya musulunta daga baya bai samu yanci ba saboda dukiyar mai gidan ne dama abin da ka'ida ta nuna man aslama ala shay'in fa huwa lahu don mutumin da ya musulunta to dukiyarsa gaba ɗaya tashi ce babu mai ikon karbewa zaka ga bayanin al-Imam Shawkani game da wannan hadisin yana nailu lautar a mutum na takwas shafi na goma sha biyar yake ko da shi ke shi wannan hadisin ba fahu, Ibn adi daga cikin malaman hadisi na farko akwai Ibn adi wanda a littafin al-kamil ya nuna cewar hadisin yana da raudi saboda wanda aka samu cikin marwaitan hadisin wanda ake kiransa yasin az-zayyad ar-rawi an abi huraira al-imam al-bayhaqi yace inna ma yurwa an mul an abi mulaika wa an urwata mursalat duk inda aka samu hadisin zaka samu inda yafi inganta ma shine inda aka kawo shi mursal wanda an tsallake sahabi to sai shi eh, al-imam shaukani yace amma hadisin nan ya samu riwayoyi daban-daban waɗanda suke nuna wannan hukuncin haka yake yace saboda akwai riwaya da aka samu ta urwatu bin zubair ita ma mursalanci saboda urwatu bin zubair ba sahabi bane wanda sa'id ibn mansur ya rawaito yace bi rijalin siqatin saboda kai sa ba ibn hajar kadai ne ya nuna cewa wannan hadisin ya inganta ba kaga al imamu shaukani shi ma yana nuna cewa wannan hadisin ya inganta hadisin muka karanta na sakharu bin bin al-aila abin ya faru yake bada misali yace wata riwaya wanda ke nuna maka wannan hukuncin haka yake annabi sallallahu alaihi wasallam hafara bani quraiza an taba samun lokaci da annabi yayi ma wasu yahudawa ana kiransu banu ba manzo Allah ya musu kawanya kamar yadda ya kawanya masaki wanda sakar bin al'aila ya zo a baya ya yi ƙoƙari hadde mutanen saki suka yadda za su bi hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi ya taɓa yin ƙawanya ma wasu yahudawa ana su banu ƙuraiza to da ya musu ƙawanya fa aslama sa'alaba wa usayd ibn sa'ya daga cikin garin sai zaman to akwai waɗanda sun musulunta sa'laba da usayd ibn sa'ya yahudawa ne fa ahraza lahumu islamuhuma amwalahuma wa huma sigar da ke sun musulunta wannan musuluntan nasu sai ya tsare musu dukiyarsu da 'ya'yansu ƙanana saboda ka ba taɓa su ba kaga sai ya nuna hadisin yana aiki in mutum ya musulunta to ya tsare dukiyarsa ko da yana cikin ƙasan kafirai ne ya tsare dukiyarsa don haka in musulmi suka kai yaƙi ba za su taɓa shi a matsayin dukiyarsu ta zama ganima ba ya ba da misali kuma na biyu wanda ya zo a tarihin ibn ishaq fi al magazi an shafin min bani quraiba annahu qala lahu hal tadri kayfa kana islamu sa'laba wa usayd wa nafar min huzayl akwai wani dattijo wani tsoho daga cikin yahudawa wanda yana cikin bani quraiba yake cewa ko ka san yanda dalilin musuluntar sa'laba da usaidu da kuma su jama'a na bani huzayl abinda ya dalilin musuluntar su lam yakunu bani quraiba wan nadir kanu fawqa zalika annahu qadima alaina rajulun min ash-sham wato tun a zamanin kafin annabi ya hijira ya dawo madina tun annabi sallallahu alaihi wasallam bai hijira ba an taɓa samun wani bakon malamin yahudawa wani babban malami daga Siriya yankin Sham ya kawo ziyara Madina ya tafi ga wannan kabilar bani Quraiza yace rajulun min ash-sham min yahudi min yahuda ana kiran wannan malamin yahudawan ibnul haiban ibnul haibani fa aqama indana wannan malamin yahudawa da ya taho madina ya dade a wannan kabila ta banu quraiza yace fa wallahi ma ra'ayna rajulan qattu ba mu taɓa ganin wani mutum layu sallil hamsa wanda baya salloli biyar khairan minhu amma kuma ya fi shi alkhairi ba wato yana nufin in ba dai musulmi ba ne ba mu taɓa ganin kafiri mai kyan hali irin wannan malamin yahudawan ba malamin yahudu ne amma yana da kyan hali ya ce in ba dai musulmi ba ne ba ka haɗa halinsa da wani wato babu kafiri mai kyan hali irinsa faƙadima alaina kabla mab'athin nabiyyi al-imamu shaukani ya kawo wannan labarin dan ya karfafa ma wannan hadisin dan tana yiwa kaga waɗanda suke nuna cewa wannan hadisin yana da rauni dan babu shakka akwai waɗanda sun raunin hadisin kamar Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana yana nuna cewa hadisin nan yana da rauni to shi wannan malamin Yahudu ya taho ne kafin ma Allah ya aiko Annabi Muhammad bisini da shekaru masu yawa wato akwai shekaru masu yawa Allah bai aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma tana yiwuwa an aiko annabi amma bai riga ya hijira ya dawo madina ba wa kana ya kulu to shi wannan bakon malamin yahudawan abin da yake gaya ma banu quraiza kabilar yahudawa Ya ce musu innahu yatawaqqa'u na nabiyyin ana tsammanin bayyanar wani annabi shi wannan malamin yahudawan yana gaya ma yahudawan ya ce akwai tsammanin bayyanar wani annabi akwai annabin da zai fito kad aballa zamanin zamaninsa ya riga ya zo ya gaya musu wa zakarar hadis saboda haka kaga kenan banu da suna da sanin Allah zai aiko annabin Allah saboda wancan malamin yahudu da ya kawo musu ziyara tun a zamanin jahiliya yace falamma an kanatil laila allati iftataha fiha quraiza <clears throat> saboda haka ranar da annabi ya je yama wannan kabilar kawanya kabilar yahudawa banu quraiza da ya musu kawanya ya zagaye su waɗannan matasa guda uku shine ya kira sunayen guda biyu ɗaya ana kiransa sa'alaba ɗaya ana kiransa usaidu da annabi ya yi kabilar ƙawanya. sai suka ce ya ma'ashar yahuda ya ku yan uwa yahudawa wallahi innahu kana rajulul ladhi kana zakara lakum ibnu al-haybat ku kun sani wancan malami bako wanda ya zo daga yankin Siriya wannan bako malamin Yahudu ya gaya mana cewar annabi zai bayyana kuma lokacin da ya zo babu labarin zuwan Muhammadu in ji waɗannan matasa sai suka ce to wallahi in ma huwa illa iyahu wannan mutumin da ya zo ya mana ƙawanya manzon Allah ne sai yahudawan suka ce a ah, ma huwa iyahu ba shi bane kaga yahudawan sai suka musanta ba shakka shi wancan malamin yahudu ah, ya taɓa zuwa ya gaya musu cewar akwai annabin da zai bayyana ba shakka gaskiya ne amma dai wannan mutumin da ya zo ya mana kawanya maho iyahu ba shine annabin da zai bayyana ba yace la yace bala wallahi innahu huwa na rantse da Allah shine annabin da zai bayyana to kaga sun musulunta suna cikin suna cikin kawanyan ake muhawara fa nazalu saboda haka sai suka suka bude kofar ganuwa suka sako wa kanu shababan matasa wa aslamu suka zo gaban manzon Allah suka musulunta kaga sun yadda cewa annabi annabin gaskiya ne fa khallau amwalahu wa saboda sai manzon Allah yace dukiyar ku ba ta takuwa ƴaƴan ma ba su takuwa wa ahlihim fil hisni a lokacin kuma da iyalan nasu da dukiyan da yaran suna cikin ganuwan ba su riga sun fito ba su dai yaran ne suka riga suka fito inda mushrikin saboda haka dukiyarsu tana hannun kafirai ƴaƴansu na hannun kafirai matansu na hannun kafirai amma su sun yadda sun musulunta falamma futiha da aka ci nasaran wannan ƙawanyar aka ci nasara akan banu quraiza sai manzo Allah ya ce a ciro dukiyar waɗannan yara da iyalansu a mayar musu kar wani ya dai taba al-imamu shaukani ba bada misali da wannan wanda yana as-sunan al-kubra na al-imamu bayhaqi kaga in ka lura da wannan hadisin labarin abin da ya auku da banu Quraiza sai ya zama karfafawa ne ga hadisin da muka karanta na Sakhar bin al Don Sakhar bin al-Aila hadisin sa annabi ya ce innal qauma idza aslamu ahrazu jima'ahu wa amwalahu kaga doka ce idan mutane sun musulunta to fa sun tsare dukiyarsu kuma sun tsare jininsu saboda haka kaga abin da ya faru kenan da banu Quraiza yaran sun musulunta amma dukiyar suna cikin garin kafirai kuma duk da haka wannan dukiyar bata zama halal ba ga musulmai bata zama ganima ba to shi ne sai al-Imam ya ce a zahiru zahiri game da wannan hukunci annal amwala tashmalul manqula wa ghayra manqul dukiyar ta ta shafi wanda ake iya dauka da wanda ba za a iya dauka ba saboda ka hatta kasar idan mutum yana da gona musulmi ne yana da gona a cikin kafirai to idan musulmi suka ci yaƙi suka yaƙi waɗannan kafiran gonar musulmin nan ba ta zama ganima ba saboda wannan ka'ida da manzon Allah ya tabbatar fa yaqudu almuslimu taw'an ahqqa bi jami'i amwalihi al-imam shaukani yace saboda haka shi musulmi yana cancantar dukiyarsa gaba ta kowane irin dukiya ko da kuwa ƙasa ce ko da wannan dukiyar ƙasa ce dole za a bar masa ba yadda za a taba dukiyar musulmi a matsayin ganima to sai ce in ka dubi sarraha bi ko al fi hadisi, sakar al-mazkur fi babi kawai misali hadisin da muka karanta manzo Allah yake innal qauma idza aslamu ahrazu amwa dima'ahum wa amwalahum annabi bai ware wani nau'in dukiya ba idan dai mutane sun musulunta sun tsare jininsu sun tsare dukiyarsu wala farqa an yakuna islamuhu fi daril islam aw daril kufri ala zahirid dalil kuma ba wai dole ne sai wannan kafirin ya musulunta a ƙasar musulmai ba ko da a ƙasan kafirai ne aka samu wani musulunta to dukiyarsa ta samu tsaro sai ce wa fihi dalilun ala anna man aslama min abidil kubbar sannan in ka dubi hadisin da muka karanta na Abu Huraira manzon Allah yake cewa idan kafirai suna da bayi sai aka samu wani ya musulunta ƙabla islamihi kafin iyayen gidan bayin su musulunta masu mallakan su sara hurran sara hurran bi mujarradi islami al shaukani yace da zaran bawa ya musulunta ya samu yanci automatically in dai ya riga mai gidansa musulunta to ya samu yanci wa man aslama bada islam sayyidihi amma abinda annabi ya hukunta ne. idan mai gidan ya riga bawansa musulunta kana mamlukan li sayyidihi to ko da bawan ya musulunta daga baya bai samu yanci ba yana nan a matsayin bawan wannan mai gidan li'anna islam sayyidi qad aharza malahu wa damu saboda mai gidan tunda shi ya fara musulunta kaga ya tsara dukiyarsa ya tsara jininsa kuma bawan yana cikin dukiyarsa kaga kenan ba zai yi wannan bawan ya samu yanci ba saboda wannan ka'idar da manzon Allah ya tabbatar idan bawa ya riga mai gida musulunta ya samu yanci idan mai gidan ne ya riga shi musulunta to bai samu yanci ba wal hadith al mazkur wa in kana mursalan yace wannan hadisi da aka da aka karanta ko da shike mursal ne illa annahu yadullu ala ma'anahu al-hadith al-muttafaq alayh da da in ka dubi sahih bukhari da sahih muslim zaka ga cewa akwai hadisin da aka samu wanda ma'anar hadisin ta dace da abin da hadisi yake ishara gare shi wannan hadisin mun karanta shi a baya wanda annabi ke cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah Allah yayi umarni in yaki mutane sai sun shaida cewar babu abin da ya cancanta a bauta mu sai Allah da sai annabi ya ce fa'iza Kaluha, idan mutane suka ce la ilaha illallah asamu minni dima'ahu wa amwalahu sun tsare jininsu gare ni hakanan kuma dukiyarsu kaga wancan hadisin wanda al-Imam Bukhari da Muslim sun ruwaito sai zama ma'anarsa ta dace da hadisin da muka karanta a nan hadisin Sakar bin Aila falau hukima bi hurriyati abdir rajulil muslim idza aslama lakana ba'du malihi kharijan anil isma shine al-imam shaukani yace da a ce da dai a ce mutum ne yana da bawa ya zo ya musulunta sai bawan ya zo daga baya shi ma ya musulunta sai aka ce to bawa ya samu yanci to da wancan hadisin ba ya aiki da shi ba kenan saboda me abinda annabi ya ce idan har mutum ya ce la ilaha illallah ya tsare jininsa ya tsare dukiyarsa ba wanda ya sai taba to kaga tunda ya ce la ilaha illallah bayinsa dukiyarsa ne gaba daya waɗannan bayin mallakan shi tunda ya riga su musulunta waɗannan bayi ko da sun musulunta ba samu yanci ba saboda musuluntansa ya tsare dukiyar shi kasancewar ya musulunta wannan kalma ta shahada sai ta tsare mar dukiya to kaga ko da an samu daga cikin bayin nashi wani ya taho ya musulunta wannan musuluntan ba zai ba ma wannan bawan yanci ba sai ce wa haka za ya dullo ala hazan ma'ana hadithu sakharin al saboda ka in ka dubi hadisin da muka karanta hadisin sakhar bin al-ailati yana ishara ne ga haka da annabi yake cewa innal qauma idza aslamu su mutane in sun musulunta ahrazu dima'ahu wa amwalahu to sun tsara dukiyansu sun tsara jininsu da kuma dukiyansu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله مكرنت حديثي نقضى وعن جبير بن مطعم كما أنكروا حديثي لقى جبير بن مطعم رضي الله عنه الله كرم سيرداه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصارى بدر النبي صلى الله عليه وسلم يا إما جنا جمدا فرسنون دعك سامو أياك بدر wata yana ba mu labarin abin da ya faru bayan an gama yakin badar yakin badar shine yakin farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da mutanen makka wanda an kama fursunoni da yawa kuma manyan gari manyan mutane an kama fursunoni da yawa daga cikin manyan kafiran makka ga su an tara su a gaban manzon Allah lokacin da aka tara waɗannan fursunoni sai annabi ya faɗi maganan sahabbai suna ji to jubair bin mutsayin shi ya da labari annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce law kana al-mut'im bin adiyyin hayyan da a ce al-mut'im bin adiyyi yana da rai ثم كلمني في هؤلاء النتنة sai ya yi min magana game da waɗannan masu ƙarnin haka annabi ya kira kafiran game da waɗannan masu ƙarnin la taraktuhum lahu da na kyale su a dalilin shi kaji abin da annabi ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa habbai yace musu da a ce al bin adi yana da rai sai yayi magana shi al bin adi din nan kafiri ne amma annabi yace da a ce wannan kafirin yana da rai sai ya yi annabi magana ya ce ya kai muhammad ka sake waɗannan mutanen ya ce inda wannan kafirin yana da rai ya yi min magana fi haƙula in innatna game da waɗannan masu ƙarni idan aka ce an annatna ko an annutna ana nufin su waɗanda ke ƙarni don an shi annatnu shine ra'ihatul kariha kan eh, wahiduhum natinun me yasa annabi ya kira su masu karni me yasa annabi ya kira su masu karni wato babu shakka wannan shi yake siffanta kafirai ya annabi ya kira su masu karni saboda kafircin su kamar yadda shi kuma Allah a Qur'ani ya kira su najasa dan kamar misali a suratul tauba aya ta 28 Allah yake ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najasun mushrikai najasa ne ji Allah shi kuma annabi Muhammad ya ce kafirai masu karni ne to waɗannan kalmomi biyu sai suka tabbata ga kafirai saboda haka yasa kafiri komai tsaftansa wallahi sai yayi karni yanda manzon Allah ya faɗa kafiri duk tsaftansa sai yayi karni sai sa manzon Allah ya ce waɗannan masu karnin da dai a ce al-mut'in eh, binu adiyyi yana da rai ya magana game da su manzon Allah ya ce la taraktuhum lahu da na basu domin shi da na basu domin shi to sai ce rawahu bukhari hadisin al-imam bukhari ya ruwaito shi yana babu ma manna nabiyyu ala al-usara min ghairi an yukhammisa yayi babi akan alfarmar da annabi yayi ma wasu fursunoni ya sake su ba tare da an yi ganimar masu ba shine hadisin 1139 kuma ya sake kawo shi a kitabul magazi yana babu shuhudin mala'ikati badaran inda yake bayani game da halartar mala'iku yakin badar shine hadisi na 2024 hadisin yana sunan abi dawud inda annabi ke cewa la'atlaqtuhum lahu maimakon lataraktuhum la'atlaqtuhum da na sake su kuma yana al-mujamul kabir na al-imam tabarani shine hadisin dubu da ɗari biyar da hudu to bai hadisi yake karantar da mu zahiri a bayyane yake kamar da al-imam al-khattabi ya faɗa da yake hadisin yana sunan abi dawud al-imam al-khattabi ma'alim sunan sharhi ne ma sunan abi dawud a juz'i na biyu shafin 289 yace fil hadisi abinda hadisi yake karantar da mu itlaqul asir ana iya saki fursuna wal mannu alaihi min ghairi fida'i ana iya sake fursuna ba tare da an karɓi fansa a gure shi ba ana iya sake fursunoni a yi musu alfarma ba tare da sun biya wani kuɗi ba shine abin da annabi yake nunawa kuma manyan malaman hadisi haka suke ta bayyanawa game da abin da hadisi yake karantarwa kamar al'imam umar bin ali ibn al-mulakkan a littafin yana sharhin hadisin shi ma yace alhadisu dallun ala anna al-imam wannan hadisin yana nuna mana cewa kwamandan yaƙi musulmi yana da dama an yi muna alal usara min gairi fida'i yana da damar ya sake fursunoni ya sake ba tare da sun ba da wata fansa ba me dalili li'annahu alaihi salam domin abin da annabi ya faɗa kenan manzo Allah yace da a ce al-mut'im bin adi yana da rai ya mun magana game da waɗannan fursunonin da na sake su dalilin shi to amma tun da ba shi da rai annabi bai yi hakan ba to shine eh, eh, shi yake cewa la yajuzu fi sifatihi an yukhbira an shay'in law waqa'a law waqa'a li fi'lihi wa huwa ghayru jaiz annabi yace da dai a ce al-mut'im bin adi yana da rai ya mun magana da na sake su kaga annabi yana nuna ashe hakan halal ne don annabi ba zai yi sha'awar abin da bai zama halal ba manzo Allah yana sha'awar a ce da a ce wannan kafirin al-mutu min adi yana da rai ya sa baki to da zai cike waɗannan fursunoni kaga ya gwada cewa sake fursunoni halal ne ba tare da an karɓi komai ba kuma babu shakka wannan shine abin da karatuttuka da muka gabatar a baya suke ishara gare don misali ta bayanin ibn Qudama a littafin al-Mughni yana mujallar tara shafin da 180 yace wa idan sabal imam idan aka tafi yaki sai komanda ya samu fursunoni yace fa huwa mukhayyarun Allah ya bashi zabi an bashi zaɓi in ra'a katalahum yana iya kashe su wa in ra'a manna alaihi yana iya sake su wa atlaqahum bila iwazin ba tare da sun biya wani fansa ba wa in ra'a in kuma ya ga dama atlaqahum ala ne ya'khudhu minhu sai ya sake su amma sai sun fanshi kawunan su kaga waɗannan abubuwa guda uku yace wa in ra'a fada bihi idan ya ga dama yana iya musanyan fursunoni a kwato wasu musulmai a kyale waɗannan wa ina ra'a istaraqahum in yaga dama ya mai da su bayi in yaga dama waɗannan fursunan da aka samu sai mai da su bayi ayya zalika ra'a fihi nikaya lil aduwi wa habban lil na fa'ala saboda ka duk zaɓin da kwamanda ya ɗauka daga cikin waɗannan halar ne gare shi to in ka lura da shi kansa manzon Allah abin da ya faru kenan bayan an gama yakin gadar, akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an kashe wanda shine muka karanta a baya akwai waɗanda manzon Allah ya karɓi fansa gare su to kamar misali ma akwai riwayar da al-Imam Ahmad ya kawo na hadisin Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas ya ce kana nasun min al-usara lam yakul lahum akwai fursunonin da aka samu a yaƙi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku fanshi kawunanku sai zama ba su da dukiyar da za su fanshi kawunansu ba su ma da dukiyar da za su fanshi kawunansu faja'ala rasulullahi fida'an sai manzo Allah ya ce to tunda haka ne yu'allimu aulad al-ansar kitaba ku koyar da yaran Madina su iya rubutu da karatu idan kun koyar da su wannan shine fansa sai ya sake ku kaga kenan idan a ce a cikin fursunan akwai wanda yake da ilimi sai a bashi yara ya rika karantar da su idan har suka samu karatu ko a ce mai ya karantar da su na wata shida ko na shekara ɗaya to shi sai ya tafiyarsa shi ne ibn al-qayyim al-jawziya a zadul ma'ad in ka dubi bayanin da ya kawo akan bayan yakin badar yana juzu na shafin 102 yace wa hadha yadullu ala jawazul fida'i bil amali ashe kaga wannan ya nuna cewar ba sai da dukiya ake fansar kai ba mutum yana iya fansan kansa da wani aiki da ya kware yana yi kamar misali a cikin fursunoni sai aka samu akwai kafinta ko akwai mesin sai a ce to ga aikin da za ka yi je ka mana wannan gini in ka gama ginin ka kama hanyarsa kai tafiya ka garin ku kaga aikin da zai yi shine fansan kansa kama ya juzu bilmal kamar yanda fursuna yana iya fansan kanshi da dukiya sannan kuma fursuna yana iya fansan kansa da ƙwarewar da yake da ita game da wani aiki wannan hadisi da muka karanta idan ka lura da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da dai al-mut'im bin adiyi yana da rai ya mun magana da na sake waɗannan kafiran waye al-mut'im bin adiyi abu ne wanda yake yana da tarihi mai tsawo ya yi ma annabi alfarma kashi biyu a rayuwarsa shi wannan kafirin ya mutu yana kafiri bai ma musulunta ba amma ya taimaki manzon Allah ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kai sa manzon Allah bai manta wannan alherin da kafirin ya marba manzon Allah bai manta ba akwai labarin da Urwatu bin Zubair ya bayar wanda shi yake nuna farkon musulunci irin wahalar da annabi da sahabbai suka samu a garin makka sun wahala wahalar da ta wuce misali saboda haka yasa Allah yake yabon su a cikin alqur'ani wannan yasa musulman da suka fi daraja a duniya sune almuhajiru saboda wahalar da suka sha game da addinin musulunci wani bai sha irin ta ba urwatu bin ya ce, lokacin da mutanen makka suka tsananta cutarwa ga musulmai sai manzo Allah ya umarni wasu musulmai su tafi Habasha su yi hijira saboda sarkin Habasha daga cikin sarakunan duniya ko a ce daga cikin sarakuna da suke kusa da larabawa babu wani sarkin da ya samu shaidar adalci kamar sarkin Habasha kuma Kirista ne saboda haka sai manzo Allah ya ce ma sahabbai su yi hijira su je Habasha to sai dai kuma sarkin habasha ɗin har yanzu aboki ne na ɗaya daga cikin kafiran makka wanda ake kiransa amru bin al-As. amru bin al al-As wanda daga bayan shi ma ya musulunta Allah ya kara masa yarda saboda kai sa mutanen makka da suka samu labari annabi ya tura wasu musulmai sun koma habasha wajen wannan sarkin sai amru bin al-As ya ce to ni kuma abokina ne bari in je in zuga shi ya koro su sai sun dawo mun kashe da ya tafi habasha shine lokacin da sarki ya kira su ja'far wan sayyid ali suka yi mar bayanin asalin addinin musulunci da ya gamsu ya ce ma amr bin al-asi ba zai bada waɗannan musulman ba ba zai bari su dawo maka ba to don haka amr bin al-asi sai ya dawo maka da ya dawo maka ya dawo a kunyace abin da ya tsammaci zai samu bai samu ba da neman abu hajjatahu saboda sarkin habasha ya hana shi bukatarsa dama bukatarsa shine musulman da suka hijiran ma a dawo da su to tun da wannan bukatar ba ta samu ba ishtaddal mushrikuna ala almuslimin ka ashaddi ma kanu sauran musulman da suke garin makka sai zamanto an ƙara tsananta azaba a kansu hatta balagal muslimun aljahda har dai abu ya kai makura ishtadda alaihimul bala bala'i ya tsananta a kansu wa amada almushrikuna min quraish fa ajma'u makarahum wa amrahum ala an yaqtulu rasulullahi alaniya suka ce to su kafiran makka sai suka ce abin da ya fi dacewa dama musabbabin fitina nan gaba ɗaya muhammadu ne abin da za a yi kawai rana ka tau duk wanda ya ga Muhammadu ya kashe shi idan an kashe Muhammadu an gama da wannan fitina to shi kuma Abu Talib yana da rai Abu Talib labari da ya so gare shi jama'a Bani Abdul Muttalib sai ya tara yaran Abdul Muttalib gaba daya yaran Abdul Muttalib wato ƴan uwansa kenan ƴan uwansa domin babansa shi eh, Abu Talib babansa shine Abdul Muttalib don haka sai ya tara su da ya tara yaran Abdul Muttalib فأجمع لهم أمرهم على أن يدخلوا رسول الله شعبهم suna da kwari nasu kwari na abdul muttalib wani kwari ne wanda mallakar su ce sai shi abu talib ya ce a shigar da annabi sallallahu alaihi wasallam ah, da jama'ansa domin a bashi kariya saboda ga labarin da ya iso qurayshawa sun yi alkawari duk inda aka ga annabi da ranar ka za a kashe shi wa yamna'uhu man'ara da qatlahu abu talib ya ce kuma duk zuriyar abdulmutalib dole ne su ba mu annabi muhammad kariya kaga dai ba musulmai ba ne shi ne abin da urwatu bin zubair yake cewa fajtama'u ala zalika kafiruhum wa muslimuhum da kafiri da musulmi duka ƴaƴan abdulmuttalib suka yadda saboda za a taba musu dan uwa shi yasa yake cewa minhum man fa'alahu hamiya. wani kishin kabilanci shi ya sa shi ya ba mu annabi kariya saboda idan an taba annabi an tsokane shi domin dan uwansa ne na jini ko da yake shi din ma kafirin ne amma dai bai yarda ba a taba annabi domin dan uwansa ne wa minhum man fa'alahu imanan wa yaqina urwa bin zubair yace wani kuma ya ba da kariya ga manzon Allah ne saboda imani falamma arafat quraish anna alqawma qad ijtama'u wa mana'u ar-rasul saboda haka quraisha kuma sai labari ya isa gare su ai yaran abdul muttalib sun hada kai za su ba da kariya ga manzon Allah wajtama'u ala zalika kafirun wa muslimun kuma sun haɗa kan nan da musulmai da kafirai ijtama al-mushrikuna min quraish saboda haka sai suka sake haduwa suka tattauna su qurayshawa me ya kamata mu yi yanzu fa ajma'u amrahum suka ce to abin da ya kamata shi ne Allah ya jalisuhun ba za su sake zama da duk wani wanda ya yarda ya bada kariya ga musulmi ba wala yi khalituhum kuma za su yi hulɗa da su ba babu hulɗa babu ba kariya duk wanda ya musulunta to ba za a yi hulɗa da shi ba lokacin da suka tsara wannan doka wala yadkhulu buyutahum ba za su shiga gidajensu ba hatta yuslimu rasulullah sai sun mika manzon Allah lil a samu a kashe shi sai sun mika annabi an kashe in ba su mika annabi ba to ba za a yi sulhu da su ba lokacin da aka rubuta wannan eh, manyan qurayshawa a wannan lokaci ne katabu bi makrim sahifa sai suka rubuta wannan makirci a cikin wata takarda wa uhudan wa mawasi ga alƙawura da rantsuwa Allah yuqbalu Allah yaqbalu min bani sai ranar da su da kansu suka mika annabi a kashi sai sun miƙa annabi da kansu kaga da sun yi hukunci idan an ga annabi a kashi to yanzu sai aka rubuta takarda ma ba ma wannan hukuncin ba su kansu banu hashim dole sai sun miƙo annabi da kawunansu wala ta'khudhuhum bihim ra'afa wala rahma wala hawada saboda haka babu maganan jin kai babu tausayi hatta yuslimu rasulullahi lil qatl saboda ka sai dai su ba da annabi a kashi wala bisa banu hashim fi sha'bihim fi shaybihim sinin ya zama banu hashim gaba daya an yanke hulɗa da su ba ma musulmai kawai ba ba ma musulmai banu hashim gaba daya an daina hulɗa da su sai da suka samu shekara uku wa shadda alaihim fi hinna albala'u wal jahdu da bala'i da wahala ya tsananta ga banu hashim da musulmai saboda wannan hukuncin da suka yi kaga kenan an illace su an illace su ba a hulɗa da su wa qata'u alaihim al-aswaq hatta kasuwanni an katse fala yatrukuna ta'aman yadunu min makkata ba sa barin wani abinci ya isa ga wannan gefen wala bai'an ko ayi ciniki da wani illa badaru ilaihi liyaktulahum al-ju'a suke fata shine sai an kai lokacin da yunwa za ta kashe musulmai da banu Hashi waɗanda suka ba su kariya yuriduna an yi tanazalu bi zalika safka dami rasulullah wannan takura wanda ake wa musulmai da kuma banu hashim saboda su yadda su miƙa annabi sallallahu alaihi wasallam a kashe. to abu talib lokacin yana gare kuma shine ya bada wannan shawara idza akhadha an-nasu madaji'ahum idan mutane za su kwanta amara rasulullah fa ata firashahu sai manzon Allah sai Abu Talib in dare ya yi sai ce ma annabi zo ka kwanta a shimfiɗa na zo ka kwanta a shimfiɗa na hatta ya rahu man da bihi makaran au ga'ila mu ga wanda zai zo ya taɓa ka Abu Talib fa idza nawwama an-nasu akhadha ahada banihi aw ikhwatihi idan mutane sun yi bacci yaransa da ƴan uwansa aw bani ammihi fattaja'a ala firashi rasulillah sai ya sa ko danshi shi ko wani dangi ya je ya kwanta a shimfidar manzon Allah wa amara rasulullah an ya ce ba'ba furushi sai zama annabi yana caccanza wurin kwanciya saboda dai kar ma a yi farautarsa a cikin dare a kashe shi sai da aka samu shekara uku ne urwatu bin zubairu ya ce falamma kana ra'asu salasi sinin da aka samu shekara uku sun cika cif talawa marijalumi bani abdi manaf daga cikin kakanni saboda shawon gaba ɗayansu in ka kakanni sun haɗe to amma banu hashim ne aka killace da kuma banu abdulmuttalib dan daga hashim zuwa ƙasa to sama da hashim akwai banu abdulmanaf banu abdulmanaf su ne suka fi kusa da banu hashim saboda haka sai suka fara nadama aka samu manyan gari manya daga cikin waɗannan ƙabilu wanda dama can suna da jini da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma suna da ɗan nisa to ya zama su ne suka fi kusa da banu hashim an kai shekara uku sai manyan su suka fara magana cewa a wannan abun fa ba daidai bane gaskiya yaya za a ringa cutar da mutane a samu shekara uku ba a hulɗa da su yunwa ta galabaitar da su wannan daga cikin banu abdimanaf sannan kuma da banu kusayi wa rijalun min masu akwai ma wasu mutane suka ji labari su ma suka dinga ba da haɗin kai kaga kenan abin ma wato tausayi ya shiga ga wasu kafiran wa zakaru allazi waqa'u fihi min al saboda haka suka ce a zo a yi taro da aka yi taro suka ce ku duba zumunci da suka yanke asalinmu guda kakanmu guda yanzu ko raba mu da yan uwanmu fa ajma'u amrahu fi lailatihim ala naqd ma ta'aqadu alai a wannan daren suka ce to mu kuma ba mu yadda ba sai an warware wannan alƙawarin to kaga kenan daga cikin su ma kafiran an samu waɗanda Allah ya jefa musu tunanin warware wannan alkawari da aka yi domin alƙawarin bayan sun yi sun sa shi ne a cikin ka'aba suka rataya fa ba'atha Allahu azza wa jalla ala sahifatihim allati fiha al bi rasulillah sai Allah ya tura gara da wannan garar ta je falahisat kullu shay'in kana fiha wannan garan ta wannan riwaya ta Urwatu bin Zubair ita garan duk inda sunan Allah yake a jikin wannan takaddan ta cinye sai ta bar alkawarinsu na kafirci kawai amma maganar sunan Allah babu shi wa baqiya fiha ma kana min shirkin aw zulmin aw saboda ka takardan abin da ya zama an rubuta na zalunci ko shirka ko wata mugunta to wannan kadai ne gara ba ta taba ba amma duk abin da ya shafi adalci ko sunan Allah garan ta cinye fa aqma Allahu ta'ala rasulahu alladhi sana'a bi sahifa sai Allah ya sanar da annabi ga abin da gara ta yi ma wannan warta ɗin saboda ka ce mazan Allah ya zo ya samu babban shi Abu Talib ya ce baffa kaji kaji ga abin da ya faru wannan takaddan fa da suke ganin sun rubuta wannan alkawari babu ma alkawar babu ma alkawarin da wato ga abin da ya faru ga ga wannan takarda gara ta cinye sai Abu Talib ya gaskanta shi saboda ka abu talib hatta atal masjid ya tafi masallaci wa huwa hasilun min quraish quraishawa sun makare suna tare suna gefen kaaba falamma ra'awhum lokacin da suka ga abu talib gashi ya taho sai suka ce kad hadasat umur lalle akwai wasu al'amura da suka auku manya bainakum lam lam lam tuzkar saboda ka abu talib da yanzu menene ke faruwa sai abu talib ya ce to kunji kunji yaro na ya faɗa min game da wannan alkawari da aka yi to dama waɗannan manyan mutane waɗanda suka haɗa kai akan sai dai a warware alkawarin nan sai gashi wannan ya zama karfafawa gare su abu talib ya ce yaro na ya gaya min ga abin da ya faru kuma yaro na bai taɓa ƙarya ba kaga abu talib ya gaskanta manzon Allah ya yadda cewar lallai abinda annabi ya faɗa gaskiya ne لو فتكلم أبو طالب فقال قد حدث قد حدثت أمور بينكم ولم نذكرها لكم akwai abubuwan da sun auku gare ku amma ba faɗa muku ba fa'atu bi sahifatikum ku je ku kawo takardan allati fiha mawaqiqukum wannan alƙawarin da kuka yi kuke ganin ba za ku warware ba ko rance takardan ma ai gara ta cinye fala'allahu an yakuna bainana nawa bai sulhu in dai wannan takaddan ne ta hana ayi sulhu to a ji a duba takaddan wa inna ma qala zalika khashyata an yanzuru fi fi sahifa qabla an ya'tu biha shi Abu Talib ya faɗi wannan saboda ya kawar da hanzarin su fa badara la'im an ya'tihum bi hadisi rasulillah alladhi akhbarahu Allah bi saboda ka sai ya gaya musu ai manzon Allah shi ya bashi labari nan suka bude ka'aba suna budewa mu'tabi nabi la yashkuna anna ar-rasul madfun ilayh da Abu Talib yace suka ce to ka ce ga abin da ya faru takarda yace kware kuwa to idan muka samu ba haka bane Abu Talib yace da hannuna zan mika muku Muhammadu. to kaga wannan kasada ce in ba gaskanta yanda Abu Talib yake gaskanta manzon Allah abin ya tsananta ya yarda manzon Allah ba zai karya ba saboda ka shi Abu Talib sai dauki wannan kasada to da aka yi wannan alkawari yace sun yarda kuma sun tabbatar ba sa shakka Abu Talib zai mika annabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'uha bainahum wa qalu ana lakum an taqbalu aw tarji'u ila amrin yajma'u ammatakum wa yajma'u qaumakum to sai ayi wannan don idan aka yi hakan shi zai ba da damar a yi sulhu wanda za gari zai koma ɗaya wala ya kafa wa bainana wa bainakum illa rajulun wahidun kad ja'altumuhu khataran li asha'idikum wa fasadikum abu talib ce, inna ma ataitukum li u'tiyakum amran fihi nisfun baini wa bainakum nazo ne da buƙatar a yi sulhu wannan sulhun alkhairi ne tsakaninmu da ku wannan takarda da kuke faɗa allati fi aidikum inna ibna afi qad akhbarani wa lam yakzibni na gaya muku dan dan uwana ya bani labari kuma bai taba min karya ba anna Allah azza wa jalla ba'atha alaiha dabba Allah ya aika wani ƙwaro falam tatruk fiha isman lillah wannan ƙwaron bai bar sunan Allah a jikin takardan ba illa lahi sadfati sai da ya cinye saboda haka abinda nake so da ku kun dai san Ka'aba mabudin ba a hannuna yake ba baya hannun Muhammadu muna koye shekara uku ba kwa hulɗa da mu bayan da za a yi mu shiga Ka'aba saboda haka idan aka ɗauko takarda aka ga babu sunan Allah a jiki ku ne azzalumai kun yadda suka ce wannan kware kuwa tunda sun san su suka sa fa idza kana alhadith kama yaqul idan magana ta tabbata yanda ya faɗa to kenan kaga musulunci ya ƙara nasara sun yadda saboda aka sai aka bude ka'aba ya da ana bude ka'aba da aka zo sai suka ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din abin da ya faru kenan fa wajadu sadiq al-masduqa kad akhbara khabaraha qabla an tuftaha kafin ma a bude ka'aban abin da Allah ya bada labari kenan falamma ra'atha quraish shawa suna ganin wannan takarda sai abu talib ya ce wallahi ma kana abinda na faɗa muku kun ga ya tabbata gaskiya saboda ka suka ce a kai kai dai yaron yaron ka dama masihirci ne shine sai shi urwatu bin zubair ya ce fartaka su ala ru'usi sai suka koma Allah ya kifar da su saboda babu alamar shirya wa'adu lisharrin li sharrin ma kanu alayhi fi kufrihim suka koma ga wannan aniyar tasun sai sun yi sharri ga manzon Allah a lokacin sai waɗannan manyan mutane wanda a cikinsu akwai al-mut'im bin adi suka ce to ba zai yiwu ba dole ne a warware wannan alkawari dole ne a kyale musulmai a kyale annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu walwalarsa a garin Makka akwai mutane da yawa waɗanda suka suka bada wannan shawara wanda shi urwatu bin zubair ya kirga sunayensu yake cewa minhum abul buhtari an abul shine al-as al-as bin hisham bin al-harisi bin abd al-uzza bin sannan akwai al-mut'im bin adi akwai hisham bin amr aqubani amr bin lu'ay da dama manyan mutane waɗanda sun sun ce ba su yarda a ci gaba da wannan alkawari wato da aka kulla na cewa za a cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaga wannan abin da suka yi wa manzon Allah ba zai manta ba shi yasa a nan bayan an gama yakin badar sai manzon Allah yake cewa inda al-mut'im bin adi yana da rai manzon Allah ya to inda zai mar magana akan manyan makka nan da annabi zai kyale su a dalilin shi saboda me saboda yana daga cikin waɗanda suka sa baki a warware alƙawarin. cutar da musulmai da hana su walwala da kuntata musu da aka yi a lokacin da Abu Talib yake dare to wannan karo na farko kenan Ibn al-Qayyim Jawziya ya da misali kuma karo na biyu na alfarmar da shi al-Mutaim bin Adi yayi ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yana zadul ma'ad yana mujallal na shafi na 29 Ibn qayyim Jawziya yake falamma nuqibat as-sahifa to tun da manyan gari sun yarda sun sa baki aka warware wancan alkawari da aka yi za a cutar da musulmai ana gama wannan abin wafaka mauta abi talibin ana gamawa sai abu talib ya rasu kaga abu talib fa shi ya tsaya ya dinga ba da kariya ga manzon Allah an warware wannan alkawari na cutar da musulmai abu talib sai ya rasu wa mauta khadija matar manzon Allah ita matar su. wa bainahuma yasirun yace dan tsakanin bashi da yawa to dama abinda suke tsoro kenan Abu Talib kariyar da manzon Allah ya samu kenan shine Ibn al-Qayyim da ya ce bala'u ala rasulillah sai bala'in ya dawo sabo fil ya dawo sabo fil ga manzon Allah min sufaha'i qaumihi wawaye ana zuga su suna cutar da annabi wa tajarra'u alai saboda ka suna suna nuna izgilanci ga manzon Allah ba dare ba rana yace fa kashafuhu bil aza cutar wanda ake annabi ake wa annabi a fili ta kai ga annabi dole ya bar garin makka fa kharaja rasulullahi ila ta'if sai manzon Allah ya fita daga makka ya tafi ta'ifa me ya kai shi ta'if ibn al-qayyim yace raja'a an yu'uhu wa yansuruhu ala qaumihi ko zai samu wancan kariya irin wanda babban sa yake bashi wa yamna'uhu minhum za su iya bada kariya da mutanen ta'if suna da kusanci da mutanen makka suna ma da dangantaka saboda haka sa akwai manyan mutane wanda in sun baka kariya to ko a garin Makka ba za a cutar da kai ba wada'ahum ila illallahi azza wa lokacin da manzo Allah ya ta'if bai tsaya ba sai ya kama da'awa yana wa'azi falam yara mai yu'wi bai samu mutum ɗaya wanda zai bashi mafaka ba walam yara nasiran bai ga wani wanda zai bashi taimako ba wa azahu ma zalika ashadd al aza. sai ya zama mutanen ta'if din ma cutar wanda suka yi mai ya fi nagarin maka da ya baro wa nalu minhu ma lam yanalhu qaumu ibn al-qayyim jawziya yake abin da ya taras a qa'ifa na bala'i manzon Allah bai tarar da shi a garin Makka wajen yan uwansa ba to kuma wannan tafiyar da annabi yayi kana ma'ahu zaid bin harisa maulahu yana tare da wani bawansa da ya yantar da ake kira zaid bin harisa fa asamu bainahum duk da haka annabi ya zauna a garin asharata ayyamin sai dai samu kwana goma la yada'u ahadan min ashrafihi illa ja'a ka duba karfin halin annabi duk da cewar ba su karɓe addinin ba ana cutar da shi amma duk manyan gari duk manyan garin sai da ya tafi wajen kowa wa kallama buye magana da shi bayan ya gama magana kuma ya nuna masa musulunci fakalu suka sai suka hada kai suka ce kai muhammadu ukhruj min baladina kai muhammadu ka bar garin nan ka bar garin mu shine saukin ka kawai wa agarau bihi sau saboda ka sai aka nemo wawayen gari ku nemo duwatsu ku ta jifan shi ai dole ya bar gari fa waqafu lahu simatayn wa ja'alu yarmunahu bil hijara saboda ka layi aka yi ana bin annabi yana tafiya da da zaidu jifansa ake layi suka yi ana ta jifan manzo Allah bil hijara hatta damiyar kadama sai da ta kai ga kafafunsa kafafunsa ma yi jina-jina wa Zaidu bin harisa kuma shi zaidu din yaqihi bi nafsihi idan an kawo jifa sai zai ya rika karewa kada jifan ya ita ga manzon Allah saboda haka in ka dubi kan zaidu ya zamanto ko ina ya fashi shijahun firasi ya samu raunuka jini ke zuba fan sarrafa saboda haka manzon Allah ya sauri ya bar ta'ifa ya doshi makka mahzunan yana bakin ciki ya bar makka saboda damuwa ya tafi neman kariya a garin ta'ifa nan ma bai samu ba wa aqama bi nakhla ayyama saboda ka sai zauna a nakhla tsakanin makka da tsaifa yayi wasu yan kwanaki bayan yayi wasu yan kwanaki sai ya ce ma zaid mu koma makka sai zaid bin harisa yake kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuka ya ya zaka shiga wajen mutanen da suka kore ka wato ya zaka koma wajen quraishawa sai manzo Allah yake ya zaidu inna allaha lallai shi Allah ja'ilun ma tara farajan wa makaraja duk wannan wahalar da kaga muna sha Allah zai kawo mana mafita Allah zai kawo mana sauki sai annabi ce ma zaidu wa inna allaha nasirun dinahu Allah zai taimaki addininsa wa mudhirun nabiyahu kuma sai ya ba mu annabinsa rinjayi manzo Allah yake ga ma zaidu wato yana kwantar da hankalinsa saboda shi annabi yana da yaqini Allah zai ba shi taimako sun manta ila makka saboda haka daga nan sai suka kama suka doshi makka to amma da suka kusa isa makka fa arsala rajulan min khuza'a ba su shigo garin ba sai manzo Allah ya kira wani mutum kabilar banu khuza'a ya ba shi sako ya ce, abin da nake so da kai ka shiga garin makka in ka je makka ka je ka tarar da al-mut'im bin adi in ka samu al-mut'im bin adi sai ka ce mar ga Muhammadu gare shi adkhulu fi jiwarika ka yadda zaka bani kariya in dawo maka saboda ka ce wannan mutum ya shigo garin maka ya zo samu al-mut'im bin adi dama can su suka yi tsaye sai da aka warware alkawarin da aka yi a wannan takarda to yanzu gashi annabi ya bar garin maka. yana neman mafaka yana neman kariyarsa da wannan mutum ya zo ya samu al-mutammir ya gaya mar saƙon annabi sai ya ce na'am ya ce na yadda to kaga ya yi ma annabi alkawari zai ba shi kariya babban sada da yake ba shi kariya ya rasu to sai zama al bin adi ya ɗauki alkawarin ba da irin wannan kariyar ga manzon Allah wada abanihi wa qaumihi saboda ka sai al bin adi ya kira ƴaƴansa karkab ya kira jama'ansa ya ce musu albisu asilaha kowa ya je ya ɗauko makami kuma kafirai ne fa saboda ka shi ma kafiri ne ya kira ‘ya'yansa kuma duk kafirai ya ce kowa ya ɗauki makami wa kano inda arkanin bai saboda ka ‘ya'yan da ‘yan uwan suka ɗauki makamai ya zamanto suna kewayen ka'aba gaba ɗayanta yace wa inni qad ajartu muhammadan da aka zo wajen ka'aba tsaye sanarwa ga mutanen makka yace to abu talib ya rasu ni ne yanzu mai ba da kariya ga muhammadu ya gaya wa manyan gari saboda haka annabi da aka je a gaya mar kallon rasulullah sai ga manzon Allah ya shigo maka lafiya lau da shi da zaid bin harisa hatta intaha ila masjid al-haram manzon Allah bai tsaya ko ina ba sai ka'aba yana zuwa ka'aba kuma ya sallarsa kafirai na ganin manzo Allah ba mu iya taba shi saboda me saboda al-mut'im bil adi al-mut'im bil adi ala rahilatihi yana kan raqumi yace ya ma'ashara quraish ya ku quraishawa inni qad ajartu muhammadan na bawa muhammadu kariya fala hijhu ahadun minkum don haka kar a samu mutum daya wanda zai takali muhammadu fantaha rasulullahi ila rukuni saboda haka manzo Allah yana isowa jikin Ka'aba sai ya tafi ya tafi wajen bakin dutsen nan fasalamahu ya taba shi wa salla rak'atayn ne ya sallata rak'o'i biyu ga kafirai nan sun cika suna kallon manzon Allah wan sarafa ila baji bayan yayi sallah sai ya koma gidansa al bin adi ya kira yayansa ya ce to ba wai zama za ku yi ba duk inda Muhammadu ya tafi ku ne masu kariya gare shi muhaddiquna bihi bisilahi saboda haka ana bin manzon Allah da makamai har dai manzon Allah ya shiga gidansa kaga annabi ya samu kariyar da Abu Talib ta ke iya bashi da saboda haka yasa manzon Allah bai manta ba kaga bayan an gama yakin Badar sai annabi yake cewa inda al-mut'im bin adi yana da rai sai ya min magana in sake waɗannan manyan kafirai yace manzon Allah ya wallahi dan sake su kaga kina annabi yana nuna cewar alfarmar da kafirin nan ya mar bai manta ba me yake karantar da mu wato ko da kana kana musulmi idan kafiri ya maka wata alfarma ya kamata ka saka mar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake na wanda in ka dubi bayanin alqabi iyab yake cewa to shi almutayyim bin adi shi kansa kaman dan bakwa ne ga manzon Allah ibnu ammi jaddi rasulillah saboda ya hada dangantaka da manzon Allah a kakan annabi abdumanaf ta kakansa abdumanaf domin matsayin bin adi bin naufal bin abdumanaf kaga shi ma manzon Allah in ka bi sassala zaka tarar da cikin kakanninsa akwai abdumanaf abdumanaf shine mahadan mutsayin bin adi da kuma dangantakar annabi sallallahu alaihi wasallam shine alqadi iyad yace wa kana lahu yadun inda rasulillah ya zama yana da kima a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin wannan abin da ya faru hina raja'a min at-ta'if a lokacin da manzon Allah ya dawo daga ta'ifa sabbal mushrikin an ya zama eh, al-mutaim bin adi shi ya bada kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zaka gani a littafin siyaru a azamin nubala na al-imam az-zahabi yana mujallal na shafin 98 al-imam az-zahabi ce to abin da ya faru matal mutu'in bi makka qabla badrin kafin a zo yakin badar shi kuma al-mutum bin ya rasu kaga ya riga ya rasu wala hunayfun wa tis'una sana ya kusa ya cika shekara ɗari, ya ma kusa ya cika shekara ɗari. don haka babban mutum ne wanda sai da ta kai ga Hassan bin Sabit sahabi ya rera wasu baitoci saboda yabon wannan kafirin ya mutu yana kafirci a Hassan bin Sabit sahabi sai da yayi wasu baitoci yake yabonsa saboda abin da yayi wa musulunci ya ba da taimako ga addinin musulunci in ka dubi kitabu usulul gaba fi ma'rifati sahaba littafin Izzuddin ibn Ma'afir al-Jazari yana mutallan na farko shafi na 323 yace kanat wafatul mut'im qabla badrin bi nahwi sab'ati ashhurin wata bakwai watanni bakwai suka rage a yakin badar Allah ya karbi ran almutum bin adi to annabi lokacin da annabi ya faɗi wannan yaron almutum bin adi yana gurin yaron yana gurin yana cikin kafirai waye ruwaito hadisin ai in ka duba ka ga an sa jubairu bin mut'im to yaron jubairu bin mut'im a lokacin da annabi yake faɗin wannan maganar yana cikin kafirai ɗin, sai annabi yake cewa da al-mut'im bin adiyi yana da rai ya min magana da na sake waɗannan masu karni sai ɗan ya ji an jinjina mara to wannan yana daga cikin musabbabi da ya sa ma mutum yaron ya musulunta yaron shi ya ruwaito hadisin lokacin da annabi ya faɗi magana shi yaron yana kafiri amma kaga daga baya Allah ya nufe shi da musulunta Shi ne ibn al-asiri ce, wa kana islamu ibnihi jubairu shi jubair da ya musulunta ba a nan bayan badar ne ya musulunta ba sai ba'dal hudaybiya ya samu dadewa domin yana cikin manyan mutane bayan mutuwan babansa sai mutanen makka suka dauki girman baban suka dora mishi to kaga wannan mukamin yana iya hana shi musulunta da wuri wanda ta kai kusan fathu makka Allah ya nufe shi da musulunta wanda sai da ya samu shekara arba'in da kusan ya samu shekara arba'in bayan ma rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya karbi ransa Allah da kuke kara musu yarda Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك